Allah ko shirka. Mu Kirista baya bauta wa Allah da bamu sani ba, amma muna bauta wa sanannen Allah wanda yake zaune a sama kuma ya yi mulki a duniya. Nassi ya yi bayani. Me yasa al'ummai za su ce ina Allahnsu, amma Allahnmu yana cikin sama, yana aikata abin da ya ga dama, abubuwan gumakansu na azurfa ne da na zinariya, aikin hannuwan mutane suna da bakin, amma ba sa magana. suna da idanu amma ba sa gani suna da kunnuwa amma ba sa ji suna da hanci amma ba sa jin warinsu suna da hannuwa amma ba sa iya riƙewa suna da ƙafafu amma ba sa iya tafiya kuma ba su yin rauni a cikin maƙogaransu waɗanda suka sanya su kamar su yaƙe haka duk wanda ya dogara da su Da ɗari goma sha biyar, biyu takwas darasi Allah ya ƙi yin bautar gumaka kuma wauta ce kawai ga kowa ya bauta wa gunki ko yaya menene mutum zai iya samu daga bautar gumaka babu shakka babu komai ya dace mutane su bauta wa Allah rayayye maimakon bautar gumaka Allah rayayye shine kadai wanda ya halarci sararin samaniya kuma ya yi sarauta a cikin al'amuran ɗan adam saboda haka dogaro da shi zai kawo riba mai yawa mahalicci zai albarkaci mutanen da suka dogara da shi sosai amma zai ƙi kuma ya azabta musu masu bautar gumaka sai dai idan sun tuba addu'a ya ubangiji Allah don Allah ka taimaka min in bauta maka a koyaushe tare da rarrabuwa kuma ka sa na kasance tare da kai da aminci a cikin addu'ata a koyaushe taimaka min in kasance tare da ku a duk tsawon rayuwata domin cikin sunan Yesu Kiristi nake yin ta. amin